Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara bikin farin ciki na duniya a shekarar 2013 kuma taken bikin wannan shekara ta 2023 shine a yi la'akari, a yi godiya, a yi kirki. Dr. Nasiba Tayir, malamar ilimin ƙwaƙwalwa da halayyar ɗan adam a jami'ar Islama ta Ghana, ta yi ƙarin bayani akan bikin bana da abin da ya kunsa. Rana ne da UN ta kebe domin ganin muhimmancin farin ciki, saboda farin ciki shine manufa na asali. Ba farin ciki ba kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali kuma mutane ba za su iya su yi aiki domin a yi tattalin arziki gari kuma ya ci gaba saboda haka un tana kira don yadda za a yi daidaituwa wurin bangaren hada arziki wanda abbaka farin ciki sa'annan kuma ana iya kiyayewa mutuncin mutane masu lafiya da marasa lafiya bayan wannan kuma wurin bangaren tattalin arziki ana karfafa gwiwa mutane ana taimakan su ya so su samu karfi su fita cikin talauci wadanga ababai uku ga ina hada yana kawo kwanciyar hankali in suna da farin ciki cikin rayuwarsu kowane lokaci da'ima an samu cin gaba wurin aiki rahoton farin ciki na duniya karo na goma wanda aka buga yau litinin domin ya zo daidai da ranar farin ciki ta duniya Ya yi nazari kan mutane sama da dubu ɗari kuma ya gano ƙasar Finland ta kasance ƙasa mafi farin ciki a shekara ta shida a jere. Amurka ta kasance ƙasa ta goma sha biyar mafi farin ciki a duniya. Daga cikin ƙasashe ashirin na farko goma sha biyar daga cikinsu ƙasashen Turai ne. A ƙasan jerin sunayen ƙasar Afghanistan ce matsayi na ɗari da talatin da bakwai. Kafin ita sai Lebanon tana matsayi na ɗari da talatin da shida. Ƙasashe goma sha uku daga cikin ashirin mafi ƙarancin farin ciki sun kasance a Afirka ne. inda ƙasar Sierra Leone ta kasance ƙasar Afirka ta ƙarshe kuma ita ce ta 135 a duniya. Ƙasar Najeriya ce ta 95 a duniya, sai Kamaru a bayanta a matsayi na 96. kasar Ghana tana matsayi na 107. Kasar Nijar na bayan Ghana matsayi na 109. Duk da cewa Ghana na fama da matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa, wasu 'yan Ghana ba su da rai ga farin ciki ba. Kuma abin da yake yana ƙara samun farin ciki ne shine cewa in zan na ga kamar na da wani a cikin wani matsatsi da yake yana ciki. Eh, sunana Rahi Famuk. Abin da ke faranta mini rai ne shine gam kowa na cikin jin daɗi. Na gam tun na jin daɗi. Gaskiya yana faranta mini ni abin da ke sa ni farin ciki matuka idan na ji mahaifiyata tana kwarara min albarka ko kuma wasu na min wallahi yana sa ni farin ciki ni ne dan uwanku umar da aka fi sani da malam mai lakabi malo abin da ke farata min raina game da ma'aifiya na allah ya cikanta da gafara ni da ita mun rabu salamu salamu mu yi la'akari da farin cikin kanmu da na kusa da mu mu kasance masu godiya sannan kuma mu kamanta yi wa juna alheri domin farin cikin mu idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana